Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel. Jiya Asabar hukumomi a Afghanistan sun saka dokar hana fitar dare. mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi don dakile kutsawa da taliban ke yi Ƙungiyar mai ikirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan, inda ta kai gab da babban birnin a cikin larduna 34 na kasar wato birnin Kabul. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa murya Amurka cewa an sanya dokar hana fita a duk lardunan da karfe goma na dare zuwa karfe hudu na asuba, amma banda birnin Kabul da Nangahar da kuma Panshar. kungiyoyin 'yan ta'adda sun saba kai hare-hare ne cikin dare don haka aka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare da zai taimaka ainin wurin daƙila ayyukansu na tada zo na tsaye in ji ahmad ziyaziya ƙungiyar taliban ta ƙara ƙaimin kai hare-hare ne a farkon watan mayu lokacin da amurka da ƙungiyar neto suka janye sojojinsu da suka rage a afghanistan tun lokacin ne kuma 'yan ta'addar suka kwace ikon akalla gundumomin ƙasar 420 ba tare da rigima ba. ya zuwa makon da ya gabata rundunar sojin amurka ta ce ta kammala kwashe kashi 85 na sojojinta kayan da za ta kammala aikin zuwa ƙarshen wata mai zuwa 'yan sandan kwantar da tarzoma a faransa jiya asabar sun fesa hayaki mai sa hawaye yayin da aron gama ta barke a lokacin zanga-zangar kin jinin dokokin covid-19 da rigakafinta a tsakiyar birnin paris kamar yadda rahotannin talabijin suka nuna 'yan sandan sun nemi korar masu zanga-zangar a kusa da tashi jirgin kasa da ke cikin babban birnin ta gaya st bayan da masu zanga-zangar suka kayar da babur dauke da jami'an 'yan sanda biyu kamar yadda hotunan talabijin suka nuna hotuna sun nuna 'yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin haka kuma rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a daidai cham ellis inda suka harba hayaki mai sa hawaye kana aka dakatar da zirga-zirga ababen hawa kamar yadda hotunan suka nuna a wata zanga-zangar kuma da 'yan siyasa masu haƙidar mazan jiya suka shirya a yammacin paris masu zanga-zangar adawa da dokokin annobar coronavirus sun riƙe rubutu da ke cewa a daina mulkin kama karya sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu haka kuma an kwashe wasu dubun da bata daga inda suke a jihar maharashtra a cewar jami'an indiya bayan da wani ruwan sama da iska mai karfi suka afka yankin har suka haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar kasa faraministan indiya narendra modi ya ce ya yi matukar bakin cikin rayukan da suka salwanta hukumomin indiya sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma kwashe waɗanda suka tsira masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan zai ci gaba da zuba har zuwa wani 'yan kwanaki nan gaba Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka leod Austin ya nufi kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin ya haɗa kai da ƙawayensu akan damuwar ƙaruwa ayyukan soji da China ke yi yayin da annobar Corona coronavirus ta duniya ke ci gaba da raunata yankin. Wannan wata ziyara ce mai ma'ana, Astin ya faɗawa 'yan jarida da ke tare da shi zuwa jihar Alaska kafin ziyararsa yankin Asiya. ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin a don haka babbar manufa ta ita ce karfafa dangantaka a mako mai kamawa asin zai ziyarci kasashen singapore da vietnam da kuma philippines wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diflomasiyyar gwamnatin biden zai kai kudu maso gabashin asiya haka kuma ta biyu da astin zai kai a yankin asia pacific wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatar tsaron pentagon. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa a kai kasuwa. To su aro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai muki dole. Wannan karan za ku ji gamu a kasuwa ba ku ji irin hayaniyar da ku saba ji mun ɗibo a kasuwa ba wannan kasuwar ta zamani ce ta cikin birni <laughs> a cikin tsakiyar garin Kaduna take fitacciyar kasuwa ce mai cikakken tarihi da ake kira Sheikh Abubakar Gumi Central Market a nan garin Kaduna. Yanzu haka dai akwai kusan duk abin da kake nema a cikin wannan kasuwa saboda tana tsakiyar birni in ka je je wajen abinci akwai masu shagunan manja kayan abinci shinkafa kayan shafe-shafe in ka je shagunan kwalliya akwai shagunan da ake sai da kayayyaki na eh, zinare gwal ne da shauransu na kale-kale na mata akwai kuma guraren da suke sai da kayan eh, gyara amarya na dakuna irin kayan tukwanen girki sannan akwai kusan duk abin da kake nema dai na zamani akwai a cikin wannan kasuwa gurin kayan yara ne abubuwan agogo ne da waye da sauransu kuma yanzu nan da nake ciki muna cikin eh, rumfar wani mai sai da gwalagwalai wanda kuma ina ga kamar inda aka saba bari mu je kai tsaye mu ji sunan shi alhaji barka da kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji ibrahim ad chairman na masu sayar da zinari a kaduna yaya kasuwa kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah ko da yaushe alhamdulillah wannan wace irin kasuwa ce mun saba mun muka shiga kasuwa kawai kafin mu shiga ma duk irin hayaniya da ya ga gamma sai ya kai ba ni kai ba ni kaza irin mun saba mu je kasuwa kauye gurin barkono sai da shanu nan na ji kutsit ne kaman ba a kasuwa nake ba eh to alhamdulillah a ko da yaushe dai kasuwa tana canzawa to hakikanin gaskiya yanzu dai kan ba kamar yadda yake bane da a da hakikanin gaskiya kayan suna da sauki masayan suna da yawa to ko da yaushe sukan zo daga sassa na cikin najeriya haka sukan zo su saya don amfanin su su saya don su yi sari to kuma sai kasance tare da hauhawan farashin ah, canji na naira wanda naira tana shan kashi a hannun sauran kudaden da suke na duniya to wanda kuma duk shi ya jawo sanadiyan da kayan ya yi tsada mutanen yi a hankali dai suke zuwa su saya ce yanzu dai kasuwa ba kamar da ba a hakika yanzu dai kamar kasuwa ba kamar da ba sai dai mun gode ma Allah ko da yaushe amma yanzu misali a da idan jarinka kana da naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kana harka gwalagwalai yanzu miliyan ɗaya za ta iya maka sana'ar a gaskiya a yanzu dai miliyan ɗaya to sai dai mutum ya kalla dai ana yi amma miliyan ɗaya ba za ta yi mai sana'ar gwal ba amma a da can kam da miliyan ka biyar za ka je ka siyo kamar kilo biyar ka zo ka kasa amma yanzu kilo ɗaya ana neman wajen miliyan talatin to ka ga abu ne mai yawa <laughs> kilo ɗaya kilo ɗaya ada kilo ɗaya nawa da kilo ɗaya bai wuce miliyan ɗaya amma yanzu kilo ɗaya kai wajen miliyan talatin to yanzu masu yanzu yaran ku suna iya dawowa suna zuwa daidai gwargwado suna tabawa a hankali a hankali wani lokacin tashin kaya kan cire wasu a cikin kasuwa saboda jarin su bai da karfi kaya ya tashi ba a ciki tun da kai ne shugaba ko yanzu haka wannan tashin tsadar kaya daga abun miliyan ɗaya ko biyu ya koma miliyan talatin ko ya sallamo wasu yan sana'a ku yanzu eh hakikanin gaskiya da dama kam wannan tashin kaya ya sallami abokanin harkarmu wanda kuma abin takaici ne abin rashin jin daɗi gaskiya bayan fitowa daga shagon masu gwalagwalai ga na za ga na ga akwai shaguna su masu hijabai ne masu ga wani shago kuma akwatuna ne na aure iri-iri dai da shauransu ga masu bari mu ga alhaji eh, me suna sunana umar tofa me kake sayawa ne ina sayar da akwatuna ne na aure to ya labarin akwatunan aure e to akwatuna aure ga sunan kala-kala sai dai cinikin nasu ne ya yi kasa yanzu saboda rashin kuɗi a hannun jama'a. Na gan kun dawo inuwa dama an ce to ya kasuwan ne ban ga ana irin layi kuma gashi yanzu lokacin da ake ta aure aure. Gaskiya yanzu jama'a ba su da kudi a hannu. yanzu ba sa iya siyan akwati in sun zo sai ma dai alkawari kurin zan zo zan zo amma gaskiya ba a siya saboda radio ta yi tsada akwatunan da da ake siyar da su ba su wuce naira dubu ashirin ba sun haura sama da dubu talatin to dalilin abin da ya sa ma kenan abu yake dan kara basu tsoro suke ja baya da akwatunan wasu na ganin cewa an je kasuwa za a ga ana ta hada hada nan kuma gashi tsakiyar kasuwa ne amma kusan gashi tun daga shigo mu ni ban ga irin mutane suna kai komo da me ya faru ne to gaskiya an dan tsince kai a cikin mayuwacin hali dan magana na gaskiya an jama'a ba kudi a hannu kudin dai muna da zama ne dai kawai dan zaka zo kaso aka iya kwashe sati ma ba wani zo sai komai yanzu sabanin da da kafin ma ka zo ana jira ne a saya amma yanzu zaka zo kai ta zama ne gaskiya ba wani abu da ke tafiya yanzu masu dan karamin karfi ma yanzu dai barin kaso suke yanzu misali a satin nan ka sai da akwatuna nawa ka gaskiya a satin nan ba wani zo siya sai dai alkawari kawai saboda rashin kuɗin cikin wannan shiri na kasuwa na sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu haka akwai shaguna na gani ana sai da takalma irin tsaffi ko kuma sakan wanda aka kawo da su yan kwatano da kuma wasu yan kyallaye da shauransu ga kuma a nan gefe ga shagon da ake sai da atamfofi da yaduka da shaddoji da leshi leshi da kuma ga wani alhaji na ganshi tsaya kofa ba tunda ba ciniki ake ba alhaji me sunanka sunana ibrahim kiri alhaji ibrahim me kake sayawa ina sai da zannuwa ne da shaddodi da leshi wannan shagon naka ne kenan cike da atamfofi shagon ne to ya kasuwa kasuwa tun da muke gaskiya ba mu taɓa ganin kasuwa irin ta wannan shekarar da muke ko bara da aka yi lockdown ba mu samu matsala irin ta wannan shekarar ba. Me yake faru? A Kaduna State dai mun samu matsaloli gaskiya. Ba ciniki ne ko ko? To ba za a ce ba ciniki ba ana yi kaɗan kaɗan to ka san ita kasuwa gaskiya an aka ce ma'aikaci ya samu matsala to gaskiya dan kasuwa sai a hankali gaskiya yawancin ma'aikata wani zaka ji ya ce wata shida bai ga albashinsa ba wani wata uku wani wata hudu bai ga albashinsa ba saboda kasuwa yanzu sai ta tsaya ba cin gaskiya kasuwa sai ta amma dai kusan ma'aikata ne kenan ke ɗiban ka ma'aikata gaskiya ganta tamfa mafi tsada ta kan kai nawa a tamfa mafi tsada zaka same ta dubu arba'in da biyar mafi sauki fa wanda daga ita ba wata mai arha dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari uku a da a da a rana misali kakan yi kamar nawa ranar da aka yi ciniki a da wallahi na kan yi dubu ɗari da ashirin ma amma yanzu fa wallahi yanzu ina jin dubu goma ma wani lokacin sai ka nema ka rasa dubu goma ma har yanzu dai muna cikin kasuwar sheik abubakar gumi central market market a garin kaduna abin mamaki da ke wannan kasuwa tana tsakiyar garin kaduna akwai bangaren da suke kula da kayayyakin da suka shafi abinci alhaji me sunanka sunana alhaji sa'idu ya daki alhaji sa'idu ya kasuwa alhamdulillah ya na ji banga ana hada-hada ba duk da yake an ce yanzu man gyada da manja kuɗi sun daga to babu kuɗi a ƙasa gaskiya babu ciniki kwata-kwata har manja da man gyada suka zama dole a girki eh, ka mutane ba su da kuɗi amma za a ci abinci to me sai na naira dubu goma me sai na dubu ɗaya yanzu nawa kuke sai da jarkan manja wannan da ake ce mata 25 liters da yanzu muna sai da ta dubu sha tara dubu sha tara ɗari biyar. Na manja ko na man gyaɗa? Na manja. Man gyaɗa fa? Muna sai da dubu ashirin da uku. Da fa kafin yanzu? Da muna sai da dubu sha tara dubu sha takwas da ɗari. Amma kamar shekara ɗaya da ta wuce nawa suke? Muna sai da dubu sha uku. Ya za ka auna cinikin Kanada da yanzu? Yanzu cikin kashi goma ba nan kashi biyu. A da ta ɗauro sai in yi miliyan ɗaya saboda kusan miliyan biyu a rana. Na mai ɗin? Na mai. Yanzu fa? Ko dubu ɗari ɗaya ba da yanzu. Kamar inda kuke ji har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Santara Market wanda a wannan karan mun shigo shagon kayan shafe-shafe za a ce eh, shine kamar cosmetic assalamu alaikum sunana aliyu abdurrashid daga nan aa rashid cosmetic central market kaduna ya yanayin kasuwa to kasuwa dai mun gode allah alhamdulillah kusan kai kadai ne na je shagon ka na ga mai siyayya kusan duk shagon da muka je a zaune suke suna hutawa kai akwai bambanci ko eh to gaskiya amma gaskiya mu ma din tabbas mun ga canji wani irin canji gaskiya kasuwa ba kamar da ba yanzu kamar da ka kan yi nawa a rana kamar ɗari biyu haka misali a ce. Amma yanzu fa? Yanzu gaskiya ko rabin haka ba yi. Kamar kayan da ya shafi shafe-shafe in zan yi aure kamar nawa ne za a ce yana ɗan tsaka-tsaki kuɗin da mutum zai kashe in zai haɗa kayan shafe-shafe na aure. Yanzu a talauce daga dubu ishirin da biyar zuwa sama. amma da fa a da har na dubu goma dubu sha biyar insha Allah ana hadawa me sunanki Khadija Muhammad Awal to daga ina kika zo sayya haira gasa. Da me da me kika Kamar Cuba da air freshener da turaruka da su collector an fitaka. Amma ya kika ji farashin tun da da kikan zo? Ke eh to gaskiya komai ya dan ƙara kuɗi haka ba kamar yadda na saba siya ba. Za ki daure ki sai haka? Haka nan za mu siya tun da ana so. To a cikin ita wannan kasuwa abun mamaki shine har ma akwai guraren da ake sayar da kayayyakin da suka shafi irin su goro kamar wanda kuka ji wani lokacin mun je kasuwannin karkara akwai gurin da ake sayar da goro na ga ga namijin goro ga ainihin goro alhaji menene sunan sunana alhaji anas mai gora kasuwar sheka abubakar mamutu gumi ya aka yi nan kasuwar duka daga kayan atamfofi sai robobi sai kayan kawa kawai kuma kai kuma sai ga da gora a tsakiyar kasuwa to wannan abu dama kasuwa asalin ta mu muka kafa ta saboda asalin wannan kasuwa ta sheka abubakar mahmud gumi daga mahauta sai yan hatsi sai yan goro su ne majoritin mafi yawa kafin wasu kayan kyale-kyale su biyo baya na zamani kasuwar ce na ga duk inda na je sai in ga mutane ana zaune amma kai ai na ga gashi ana ta hada-hada ya kirga wasu kuɗaɗe daɗe ake yi ya yanayin kaso goro to kaso goro alhamdulillah lokaci ne ka sani na dan auratayya da kuma shirin babbar sallah na zuwa wasu kuma za su tafi gida noma su kan zo su dan diba wanda za su je su tauna a can amma wasu kamar ya zo musu abinci saboda haka ko ana ganin ko da ba ciniki dai ku za ku ɗan taɓa ciniki saboda goro eh shi gaskiya alhamdulillah mai goro ko a tsakiyar daji yake sai ya ciniki ya za ka gwada kasuwar yanzu da yanzu da da gaskiya a yanzu kasuwa sai haƙuri ba kamar yadda take a baya ba to ya magana farashi eh farashi farashi ya hau don kaga goro ba na Najeriya kaɗai ne muke mu'amala da shi. Eh, da nawa ne? Eh da bai wuce dubu ɗaya ɗari bakwai. Amma yanzu fa? Yanzu ya koma dubu uku da ɗari biyar. <laughs> Kafin mu rufe wannan shiri sai mun ah, ji ɗaya daga cikin jami'an wannan kasuwa a da wanda su suka sauka daga mulkin kasuwar da farko wasu wasu suna. To jama'a assalamu alaikum suna akarami daga abakar eh, daga kasuwa abakar goma Kaduna kuma ni ne tsohon kakakin yan kasuwan jihar Kaduna. Ya kasuwar taku ne na gashi ka daidai wannan layi da muke ciki wasu shagunan ma a rufe. To alhamdulillah ka san canjin yanayi ne kuma abin da ya kawo wannan rufe rumfan zagan cewa saboda tattalin arzikin kasa za ga wa'ansu dai ba jari wa'ansu yan kasuwan kuma tattalin arziki dai sun samu dai ibtila'in rashin jari to sako na shine dai a jama'a dai a musamman kitan gwamnati a rika ba su albashi a kuma yan kasuwa musamman mu yan kasuwan Kaduna dai muna neman a tallafin kuɗi na jari kenan domin yan kasuwa gaskiya mun shiga halin da bamu da jari gaskiya muna neman a taimaka mana da jari ko nawa ne a taimaka mana da jari shine kiran mu dai shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasashe. Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi. kasuwa Christ Evangelical Life Intervention Fellowship a nan cikin garin Kaduna. Don mori wata aya ne daga cikin littafin mai tsarki wato littafin karin magana daga Sura goma sha shida aya ishirin da biyar. Kowane mutum na da irin muradinsa, kowane mutum na irin fahimtarsa da yadda yake gane yanayin rayuwa To amma Ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya doka daidai fahimtarsa daidai kuma gurgudo ne. yana zuwa kamar hanyar nana da kirki kwa ne mai kyau amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshen ta za a kai ga halaka wato da ido mutuka mutum ya dauki hanya ko da hanya ne ko ta hanyar nema abin duniya ko ta addini ne ko ta mu'amala ne ko na ta zamantakewa ne sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san ba daidai ba ne amma sai dai kai ga kuri aka rasa gano to kafin wanke hula ta kai mu dare hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba a samu cikakken zaman lafiya ko dawamin zaman lafiya to mu bar wannan hanyar da ake rigingimu a kasan mu mu koma ga Allah Ubangiji ta wurin tuba da tsoronsa da kuma kaunar juna mu tashi kada mu mafitanmu shugabanni su yi adalci ga talakawa talakawa su yi adalci ga shugabanni shi ne hanyar mai kyau mafi jiki ga ɗan arewa mu mafi jiki ga 'yan najeriya shi ne mu a koma ga allah a tuba allah shi ba mu zaman lafiya a najeriya da fahimtar juna da cin gaban mu na gode allah saka da alheri. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci. Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci. Bari an fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashe biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da ɗan dama misali wanda ah, akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu suka yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma waɗanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da ƙarfin jiki ko kuma su ɗan yi su. kuma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abin da ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne ke taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abin da ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na ban na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar has ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma ya yi baki kamar bakin coca cola ko sha shayi wanda ya baki matuka sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutum ya samu rawayar ido wato jandis sai idan shi ya yi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewar ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro? Eh, akwai waɗansu daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe. To shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa. Ah, saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuƙa sa a yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin suzan sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an ɗaga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai a mai ko da yana cikin hayyacin shi ba shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini ya yi ƙasa matuka za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal za a ga idanu ya yi fari matuka za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawu mai kumfa-kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauran nan saboda haka wasu bangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alama cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a ɗauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi ya yi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai karin jini wanda ko da shi ta samu matsala akwai matakan da za a ɗauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta yawa mara lafiya. To likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti? To taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a ɗauke shi a kwantar da shi ba lallai sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti ɗaya da aka bata yana da hatsarin matuka. Wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro ke iya haifarwa? To illolin za su iya kasancewa da yawa. Idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayansu kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari. In ba a dau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa wasu ala'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu saboda wala Allah an shiga halin da ko da an yi maganin abin da da ke cewa irreversible state ba za a iya canza abin da ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwar nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye ah, akan iya samun matsala kodar ta lalace sai ka ji ana maganar cewar sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro mutanen da kawai suke da ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune ne a kasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su yi tafiya su shiga kasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin irin wannan kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su zo tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har 'yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su su magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin ta yi ƙasa akan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai faɗo cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kama kariyar zazzabin cizon sauro ne a tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda ya ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba a takaice kenan daukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada bata lokaci to likita za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a najeriya To a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauran wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98 na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. da inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani ka ga akan samu wannan matsala akai-akai. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.